Tuma da jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu zai tattauna ne da wasu daga cikin shugabannin masu harkar fina-finai a tarayyar najeriya musamman a yankin arewacin ta jihohi irin na kaduna kano da kuma gombe waɗanda zan ba su dama ɗaya bayan ɗaya kowa ya gabatar da kansa da farko a hannuna na dama ina tare da ismaila na abba afakalla shugaban kungiyar arewa filmmakers sai kuma tahir ai tahir director kano a kano sai kuma bature mamman gombe wato director kuma cameraman kuma editor duka a garin gombe sai kuma awali idris na kumbo wanda aka fi sani da dare ni kuma memba ne na arewa masha allahu malamai na ji daɗin wannan haɗuwa da aka yi gashi dai a fili yake wato 'yan wasan fina-finan hausa sun taka muhimmiyar rawa wajen yakin neman zaben tabbatar da muhammadu buhari ya hau kan kargar shugabancin kasar nan ta tarayyar najeriya yau shine shugaban ƙasa, kuma kafin zuwan wannan lokaci kowa ya ga irin rawar da kuka taka wajen ganin cewa hakan din ta tabbata zan fara da kai shugaba na bangaren da ya shafi arewa film makers me za ka ce dangane da bukatun da kuke gani ya kamata a ce gwamnatin nan ta san da su da kuma hanyoyin da kuke gani ya kamata a bi a magance mu to a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai mun yi tafiyar muhammadu buhari ne a matsayin ita masana'antar fim masana'anta ce da take tsokace kan nuna daidai ko kuma abin da yake aka san haka mun gamsu da cewa mutanen ƙasar nan suna bukatar canji kuma suna bukatar samun jagora nagari jagaba wanda zai zama abin misali shi ya samu haga cewa babu wani abin da zai zama wa najeriya ko wannan ƙasa tamu alheri illa a samu shugaba wanda yake da suna na fassarar shugaba ma'ana shugaba bi ma'anar kalima don haka muka yi janaral muhammadu buhari to abubuwan da masana'antar fim take bukata ta najeriya gaba daya ba wai arewa ba tana bukatar abubuwa da dama amma akwai mahimmai waɗanda idan kai mata maganin su to kai maganin dukkanin wasu abubuwan da za su biyo baya na farko muna buƙatar maganin satar fasaha wannan shine ke ciwo kowa a ƙwarya sannan muna neman ƙara bunƙasa makarantu na ƙwarewa a kan sana'o'inmu sannan muna neman tsayawa wutar lantarki domin waɗannan abubuwan su ne za su bayu zuwa samar da ita kanta sana'ar ta tsaya da ƙafafunta da kuma ta yi gogayya da kowace a duniya domin idan ka rasa waɗannan abubuwan to za ka zama kawai kana abubuwan ka ne cikin ɗimuwa ko da ka yi ba za ka mora abin da kake so ba wanda in bayani ya juyo zan faffasa wasu daga cikin waɗannan kalamai na. to madalla malam dare babu shakka ka wanda ya kasance a kowane lokaci bacci kawai ke raba ku in wannan ya tafi wurin iyalinsa wannan kuma ya tafi wurin iyalinsa cewa marigayi rabilu musa dan ibro kuma an san irin rawar da ya taka a fannin siyasa wajen ganin cewa an samu canjin gwamnati daga matakin jiha har zuwa matakin ƙasa gabaki ɗaya kuma tare kuke me dalilin da ya sa kuka rungumi wannan gwagwarmaya tun da farko bayan sana'ar ku ta fina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim abin da ya sa muka rungumi wannan gwagwarmaya shine gaskiya da san gaskiya tafiyar janar muhammadu buhari nan abin da ya sa mu muka shiga cikinta muka dadirce mun san janar buhari alheri ne a wajen mutanen ƙasar nan tunda mutanen ƙasar nan ana buƙatar canji ana cikin matsala ana cikin kuncin talauci da tsada abubuwa ba wuta ba kaza mu a tunaninmu a kyakkyawar zatonmu ba wani mutum a ƙasar nan wanda zai kawo canjin waɗancan illolin kamar janar muhammadu buhari kuma mu sana'ar mu. ta mutane ce mu mutanen mutane ne da haka muka shiga cikin wannan tafiya don muna kyakkyawan zato insha Allah wannan shine babban dalilin mu shi ba marigaye rigingimin da yi ta yi kenan tun da damar rigima duk wani wanda zai taso daga cikin masana'antar fim waɗannan mutanen guda biyu sai dai taimake su ko ya zo daga baya shi ciyaman na arewa da shi ibaro akan da wa'annan rigingimin na ya za a ga canji canji canji wasu wannan shi dalilin mu. kuma burin ku ya cika burin mu kuma ya cika alhamdulillah sai dai mu jira mu ga kuma sannan shi wanda muke buri din nan ya zama ya zama yana bukata hakuri da tiya shi da addu'a ya ci zaɓe amma akwai matsaloli a gaban sa kan mutane su yi gaggawa dole sai mun yi hakuri. saƙo na kenan ga mutanen najeriya tahir ya eh, tahir darakta kake furodusa mai ɗaukar nauyin shirya fina-finai kenan a kano da kuma kaduna baki ɗaya kana da cikakken fatan cewa abin da kuke tunanin cewa za ku samu daga wannan gwamnatin da kuka tura motarta za ku same shi assalamu alaikum abin da muke so da farko shine gwamnatin tarayya ta ma yadda sana'a muke yi ta yadda kuma mu matasa ne waɗanda muka samo wa kanmu aikin yi ba tare da tallafin kowa ba sai da tallafin Allah subhanahu wata'ala sannan ta yadda cewa ita ce take kiran cewa kullum in ka ɗauko a ah, gaba ɗaya taron a ah, kamfen na jam'iyyar apc da ta yi a ƙasa baki ɗaya magana ɗaya biyu za ta magana akan matasa magana ɗaya biyu za ta magana akan matasa so matasan da take magana a kai su ne wa'annan wanda suka samo wa kansu ayyukan gidan ka ɗauka iya a jihar kano kaɗai za ka samu matashi a aƙalla millions wanda suke cikin wannan sana'a kuma suke amfanuwa da ita to a gwamnatin da ta gabata ta mai girma injiniya rabi musa kwankwaso ya iya bakin sa na ya yadda ma sana'a muke yi ya kuma iya bakin kokarin sa a cikin makarantu da ya gina mu ma an gina mana ta mu duk da bata fara aiki ban fara amfanuwar ta ba amma mun ga iya bakin sa to kafin ma mu kai ga maganar ma a ƙasa baki daya muna so ita ma sabo ta jihar Kano ta duba irin gudunmuwar da muka bayar ta kuma tallafa mana ta kuma yadda wannan makaranta a fara karatu nan ba da daɗewa ba tunda gwamnati da ta gabata ta tabbatar mana da cewa dukkanin abubuwan da ake bukata a wannan makaranta an kawo su suna ƙasa kawai mai ake kira irin a assembly ɗinsu kawai za a yi a fara karatu a wannan makaranta to muna so wannan gwamnati take a yanzu ta mai girma ganduje shine a ba mu waje wanda za mu iya fara karatu kafin famanan sayid ɗin ya fara aiki musan cewa mu ma an yadda da abin da muka yi na ba da gudunmawa an kuma yadda da cewa sana'a muke kuma za a iya taimaka mana kuma za mu taimaka a kowanne to muna roƙo da cewa mu anan. a nuna cewa za a iya tunda wanda ake mana a nan cikin gida ake mana ba daga waje ake mana shi ba inda a ce daga waje ake mana shi sai mu ce zai iya karfin karfi amma a nan cikin gida ake mana so abin ya yi yawa kasuwar mu ta durƙushe komai namu ya koma ƙasa faɗuwa ake yanzu harkar nan yin ta ake kauta riga ta zama sana'a babu yadda za ka yi dole ka yi ta wannan kenan to madalla idan aka ce gombe a harka fina-finai cewa za a yi ah wannan sabuwar fuska ce domin ba a san jihar gombe da fina-finai ba malam bature kafin mu shiga wato gundarin abin da ya samu ke tattauna shi gombe din nan yaushe ta fara fina-finai eto eh a ƙashin gaskiya a gombe dai ta juma ana ɗan fina-finai zan ce gaskiya 'yan shekaru da suka wuce mm. ko da shi ke dai fina-finan da suka fara fitowa suka yi a shiga kasuwa kuma aka san da su daga gombe gaskiya ba su da yawa sosai a kuma ina gani dalilin da ya sa haka shine a kamar yadda abokina yanzu ya gama magana cewa gwamnatin kano ta recognizing ko kuma ta san da cewa wannan sana'an sana'a ce wanda kuma har ma an fara yin wasu a hanyoyin da za a tallafa musu eh. gaskiya a gombe dai zan ce dai mun dan taba kai ziyara wa shi mai girma gwamnan gombe wato ah, dr ibrahim hassan dan kombo talban gombe mm. yauwa mai tazarce wanda kuma a matsayin hakan ya dai mana alkawari kala-kala dai cewa zai taimaka wa fina-finai ko kuma mutane da suke harakan a kasan gombe ko da shike dai tukuna dai ba a fara komi a kai ba a yanzu hakan amma dai muna shirin ko kuma muna sauraro cewa yanzu yadda ya dawo kan kujera mai yiwa nan ba daɗewa ba zai neme mu ko kuma zai fara wasu abubuwan da mu ma za mu gani wanda za su taimaka mana a garin gombe ne a dunkule kai bayanin taimako shin meye babbar matsalar 酷。 a gombe wadda kuke gani ya kamata a ce watakila gwamnatin tarayya ko ta jiha ta fara magance muku ko kuma duk matsalar iri ɗaya ce da ku da sauran jihohin musamman uwa madaba da mama kano kenan eh to ina gani kamar matsalolin akwai su wanda kusan iri ɗaya ne amma kuma mu namu na gombe kamar akwai ɗan bambanci kaɗan wato yanzu idan kana shooting fim misali a jos idan kana buƙatan kamar kayan police ko kuma na soja ko kuma wani abu kamar haka ko kuma a kaduna zaka iya samu amma garin gombe na tashi ina shooting fim har na moving fim ɗin zuwa jos saboda ban samu motan polis da aka rubuta polis a jiki ba na dole na ɗauki fim din na ɗebi crew da cast da kowa muka koma jos don mu samu wannan daman mu yi haka to yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke so mu muna so a gwamnati ta bamu dama ko kuma ta buɗa mana hanyoyin da idan muna shirin mu ba za mu kasa samun abu ba ba za a ce a wannan abu kaza ba za ku samu a gombe ba sai dai ku je gari kaza saboda gwamnati bata san ku ba bata ba da dama a baku ba saboda haka mu abin da muke bukata shine kamar shi oganmu a nan ko kuma zan ce mai mu na chairman musamman namu na arewa filmmakers so muke har yanzu shi ma mu sace dan matsa mana hannu ko zai duba mana gombe ko ya za a yi mu samu support daga gudun gwamnati da sauransu baya akwai ja in ja tsakaninku da kungiyoyi kala-kala da wasu eh, an ce mofan an ce arewa an ce ma ga nan iri-iri wanda kuma ake ganin mafi yawanci tallafin da gwamnatin da ta shuɗe ta baiwa harkar da ya shafi fina-finai a matakin ƙasa baki ɗaya bai wuce kashi goma ko sha biyar da kuka samu a ɓangaren arewa ba mafi yawanci kudanci ne hmm. shin da cewa rashin haɗin kai shi ya haifar muku da wannan matsalar ko kuwa ma ba a yi ba tallafin ba rashin haɗin kai ba ne ita ƙungiya ba illa ba ne yinta kawai bambance-bambance wani abu ne daban amma mu duk wani abu zai zato wani alheri da zai shafi masana'antar fim a mulmula miki amma bambancin ra'ayi wannan yana kaza wannan yana kaza wannan yana kaza wannan ba ta hanawa kuma tana nuna irin alam da yanayin kasar idan ka ɗauki 'yan kudu suna da ƙungiyoyi mabambanta daewa wanda idan ka je saboda yanayin rabon da ake na ƙasar ne yake janyowa gwamnatin da ta shuɗe ta ware kuɗi ma'udai kusan 3 biliyan biliyan uku a kan cewa ta ba wa masana'antar entertainment industry kudaden nan araba su gida uku akwai wanda aka yi domin inganta harakar wato ilmantarwa sannan akwai wanda aka ware wato miliyan ba biliyan ɗaya aka ware ga ilmantarwa da kuma yin production sannan akwai biliyan biyu da aka ware domin haɓaka hana yanayin kasuwancin da kuma yanda zai je ga al'umma to wayannan kuɗaɗe na farko an riga an ware wannan 1 biliyan din wanda an wa mutane ita wanda mu a nan arewa gaskiya mun ci baya sosai ba mu samu wannan tagomashin ba yana kuma da alamta rashin wakilcinmu a cikin wannan tsari da aka yi. to madalla malam dare ka dai ji shugaba abin da ya faɗa damammaki da dama sun gudu sun bar ko su sun amfana shin wannan laifi su za ku ɗorawa ko kuwa ku a bangaren da ya shafi gaskiya ba su zama dora ne in ma laifin ne za a dora sai dai mu dora a kanmu gaba ɗaya amma dai na san cewa su shugabannin nan suna bakin kokarin su daidai gwargwado saboda haka Allah ne dai ya kaddara mana an ci amfani a baya babu mu amma ba wai saboda su ragwage ba ne ko saboda ba su kokari ni na san yadda suke shiga da fita eh. ba dare ba rana a kan harkar nan kawai su abin da nake fata kawai tun da yanzu gwamnati ta mu ci Allah ya kaddara mana abubuwan da za su to kawai mu ma mu samu mu a ido da mu kar su watsa muku kasa a ido yawa kar su watsa muku kasa a ido wato eh, daga karshe me zaka ce abin da zan ce daga karshe ina kira ga shi shugaban kasa na yanzu a kan wayannan kudaden da aka abin nan tunda majalisa ta tabbatar da su wayannan kudade akwai 2 biliyan da suka rage na wanda za a yi distributing da marketing za an fara rabawa kuma mun ga yanayin tsarin da ake yi tsari ne da aka bi na baya na siyasa to muna so a dawo da shi tsari bisa cancanta da kuma kaso irin na ƙasa yadda za a yi kowane wanda yake wannan sana'ar ya amfana wannan shine Allah ya ta riko Allah ya ja kwana malam bature ka ji abin da ya faɗa wani sa'in rashin bin ka'idodi da zai sa a kai ga samun tallafin irin abubuwan da ake bukata domin fim ya zama kamar da gaske shi yasa wato musamman daga bangaren da ya shafi ku masu shirya fina-finai ka yarda da cewa akwai rashin bin ka'idodi da kuma cika sharuɗan da ya dace ku samu waɗannan kayan duk da cewa ya ba da bayanin cewa ƙasar tana cikin wani eh, a gaskiya akwai rashin bin ka'idodi kamar yadda kamar yadda shi ya faɗa Um, mutum kawai zai iya yau ya tashi ya ɗauka maran shi ya kira wani ya ce wannan director ne ya ce wannan kaza ne sai a tafi location sai a sa sunan company sai a fara shooting kawai ba a dubi takardu ba a registering ba ba a yi komi ba kawai mutum sai ce shi ga shi ayi shi ma dan fim ne shi ma zai je kawai abin da ake yi saboda haka abin da ya kamata ka yi idan kana matsayin ko kuma kana da buri cewa za ka yi harakan fim abin da ya kamata ka fara ko ka nemi kamfani da take existing dama tana nan ka tafi ka fara aiki a kasanta ko kuma ka tabbatar kamfanin da za ka bude ko kuma sunan da za ka kira sunan kamfanin ka ka je ka tambaya a federal government inda ya kamata a registering ka tambaya sunan nan kan tana nan free ne ba wani mai sunan eh ba wani mai sunan to me da me ya kamata a yi in registering har ta zama kamfani in bude mata account da komi so da idan gwamnati ta yi kira ta ce to muna son masu kamfanoni masu shirye-shiryen fina-finai su zo idan ka ji da takaddunka za ka tafi da komi da komi idan akwai wani abin da ya kamata ka benefitin ba dole sai kuɗi ba za a amfani da suna wannan kamfani dan an san duk duniya kai kaɗai kake da wannan kamfanin kai kaɗai ka rajistarin inta saboda haka abin da nake kiran mutanen mu ya kamata a dinga bi yadda ake kaman kaga a Hollywood idan ka tashi za ka shooting fim sai an kira manya manyan kamfanoni kaman guda hudu ko uku wannan ku za ku rike light wannan ku za ku rike camera wannan ku ne directing ku ne kaza kamfanoni masu zaman kansu manya za su zo su ƙara karfi da ƙarfe a haɗu a shooting fim idan gwamnati gwamnati ta tashi yin wani abu za ta ce a ina wannan kamfani ina already sun san su ba wani abu ne wanda yanzu an zo kamfani wata ran kuma sai abun benefit din ya fara tashi sai kowa ya fara guje-guje ya neman yadda zai register ai sai ka register ai sai ka bude account so saboda haka abin da ake tunani gara a yi abin da ya kamata saboda mu duk abin da aka tashi idan yanzu kana da kamfanin ka to zaka benefitin saboda me kayan registration ɗinka da dai kayan duk abin da ya kamata ka yi har yanzu matsalolin da ake fuskanta bai wuce na sa ido da ganin kyashi da hasada da kuma rashin haɗin kai ba a ɓangaren da ya shafi masana'antar fina-finai ta hausa wanda ake ganin ma shi ne ke sa kudin take zarce ku a matsayinka na wanda ya zama kun jima cikin wannan sana'a kana ganin lokaci ya yi da ya kamata a ce an samar da canji ka ma yarda shin da cewa akwai haka ɗin da na faɗa ni <clears throat> ban yarda akwai ba gaskiya akwai kalmar da mutum ke faɗa challenge so uh, in dai uh, za mu ɗauki challenge mu fassara shi yadda ya kamata to kalubale to za ka iya faɗar abin da ka faɗa ba ko kuma wanda ya fi haka ma so da kullum abin da entertainment industry take nunawa shine idan yau na yi kaza na kawo wannan ci gaba to ya za a yi a gaba a samu ci gaban da ya fi wannan so ba za mu iya kiran wannan matsayin hasada ko kushe ko kuma ya za a yi in ba ba shi ba ne idan ka ɗauka mutanen da muke kwaikwayo kuma muke yin irin nasu za ga idan wannan shekarar wannan jarumin ya zo da wannan fim ɗin to kokarin wancan jarumin shekara ta gaba shi ma ya zo da wani fim ɗin wanda ko ya kai wannan ko bai wannan ba ko a kasuwa ko a kyau ko technicality ko wasu abubuwa haka da sauransu so da haka har kullum da kowace irin al'umma wani irin al'umma ko yare ko kabila abin da ake magana shine ya za a haɗa kai don a gudu tare a tsira tare wannan shi ne fatan ka na karshe fata na shi shine a manyan mu masu kuɗin mu da sarakunan mu da mutane suke cikin gwamnati su yadda sana'a muke yi su yadda mu muka nemo kanmu su zo su tallafa mana ba su dinga mana gyara daga bayan fage ba to a fata na shine Allah ya kara buɗa mana hanyoyi da za mu fara shitin fina-finan mu kamar yadda ake a India kamar yadda ake a America da sauransu yadda kwalitin hotunan mu da sound dinmu mu da duk dai irin riban ma da suke samu a industry su mu ma a Najeriya mu ci gaba da sa. samun haka malam dare za ka rufe mana da shi nan mm, dan kuma ba ne dai ni dai fata na gaya ga mutanen Najeriya wannan sabuwar gwamnati ta mu mai albarka eh. ta janar Muhammadu Buhari su taya ta da addu'a Allah ya masa jagora iwa gwamnatinsa a jagora don mu kai inda muke zaton za a je shi kenan ni abin da nake so to madalla jama'a saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin malam dare da kuma Ismaila na Abba Afa Kalla wato shugaban kungiyar Arewa Filmmakers sai kuma Malam Bature daga jihar Gombe sai Tahir E Tahir daga Kano da kuma Kaduna. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa huta lafiya.